أنت وفيك وما يفعل سبحانه وتعالى لك ولا لأبيه أو يكون على يسأل أو يوم في يوم المسلم إذا يقرأ لك عن الجنة وبك وبك على سبحانه وتعالى سمع وبك عن الجنة ما يفعل سبحانه وتعالى بالإيمان يا أولي من كل شيء يا غالي بيتك ونقل أمرك بيتك ويروح عنه أول الذي يعتبر أن يكون الله Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. عباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تجيب الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمثله والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحابه ومن تمسك بسنته او ابتدى بهديه الى من وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan ramadan idan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya yayin da daidai da uku shekara kamar yadda ɗan uwa malam bello ya faɗa a wannan markashi na bin umair a wannan layi na wato a cikin wannan gari na sakkata bin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama jiya mun yi magana akan abin da ya shafi wuta Allah ka raba mana ita wutar ta duniya da ta lahira duk Allah ya raba mana sharinta yau kuma za mu magana akan kishiyarta ita ce aljanna kowane irin abu Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi akwai negative akwai positive akwai namiji akwai mace shi yasa ya rantsuwa a wani wajen yake wa shafa'i wal wutr Allah ya rantsi da shafa'i shine abin da yake kwaya biyu sannan ya rantsi da wusuli shine abin da yake kwaya daya da kowane irin abu yana da kishiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ne da kafin da babu na biyun da za a ce wannan kishiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala aljanna wani gida ne babba wanda rayuwar dan adam idan ta riga ta kare duk wanda bai shige shi ba ya duma hasara sai ya hali Allah ya amfani da kalmar janna a cikin Qur'ani a waje arba'in da sittin da shida a cikin surori da ya kai sura ashirin da shida sannan sai jam'in shi shine jannatin Allah ya amfani da shi so 69 a Qur'ani sannan akwai wato jannataka wanda Allah madaukakin sarki ya amfani da shi kamar akwai a cikin suratul kahfi aya ta 36 sannan akwai a aya ta arba'in ba a sa rabbi an yi ofe na kairin min jannatika sannan akwai jannata ne akwai a suratul saba'i aya ta sha biyar sannan akwai jannate ne shi ma a suratul saba'i aya ta sha shida sannan akwai a suratul rahman aya ta arba'in da shida wani man kafa maƙama rabbi jannatan da kuma aya ta 62 wa min dunihi ma jannatan sannan akwai wato aljannatain shi ma a suratul rahman aya ta 54 sannan akwai ainihin wato a suratul tabi shi ma wato duk da matsalar rajulaini da Allah li ahadihi ma jannataini a aya ta 33 da biyu sannan sai jannatahu shi ma waje ɗaya ne aya ta talatin da biyar a suratul kafir sai abu na farko aljanna nan ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da annabi adamu bayan ya halittu shi mu dinnan kuma dukkan mu jikoki ne na 'ya'yan annabi adamu da Allah ya zaunar da annabi adamu aljanna ya fito daga ciki menene sababin fitowarsa kuma me yake nuna cewa duk wanda bai yi da gaske ba a cikin ku wancan gidan da aka fito da kakan shi da wahala ya koma gidan Allah ya faɗa mana a suratul baqara yake cewa kunna ya adam uskun anta wa kunna ya adam anta wa قلنا مكت يا آدم يا في آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كزونا لسيدة ما ترك أتكين الجنة وكلا منها رجل حيث شئتما جاء ابن لك تكين الجنة كسأي الوسيل da haka idan an ce ma abu ragadan ta yadda matsala ba za ta iya zuwa maka ta ko ina ba shi ne ragadan amma sai aka ce ga wata bishiya nan wada ta karaba da shajara wannan bishiyar kada wanda ya kusa da ita idan Allah ya hana dan adam abu yake kada ya yayi dokarsa akwai inda za ku ga a ƙur'ani zai ce tilka lahi sai ce fala duha. wannan doka ce Allah ya amma kada wanda ya kuskure ya tsallaka ta wani wajen idan ya ce kirka hududul lahi zai ce fala ta buha kada wanda ya kuskure ya kusa da ita ita wannan itaciyar da aka ce kada annabi adam ya ci da matarsa kusa da wajen ma ba a so annabi adam ya Allah ya ce kuna ci abin da zai faru to za ku waye gari ku kasance daga cikin mutane azzalumai a suratul kahfi ko a suratul ta'a Allah madaukakin sarki ya ba da cikakken labarin sama da labarin da ya bayar a suratun Bakara. ya ce wa a hidina ila adama wa laqad ahidna ila Allah ya ce wa a hidina ila adama min qablu mun yi alkawari da annabi adamu mun yi masa wasiya kafin wannan lokacin bayan mun zaunar da shi aljanna maka ce duk abin da ke ciki ya ci amma Allah ya ce fa sai ya bar alkawarin da muka yi da shi da wasiyar da muka yi masa Allah ya ce wa lam najid lahu azama ba mu same shi ba mai ƙarfin azuma mai haƙuri akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce masa kada ya ci da Allah ya zaunar da shi aljanna sai da yake masa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa abaa wastakbara wa kana min al-kafirin Allah yake wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama ka tuna lokacin da muka ce mala'iku su yi sujjada ga annabi adam ba ta da zo duk gabaki ɗaya suka yi sujjada illa iblis a ba sai shi ɗan ya yi ya ce ba zai yi ba don haka in an ce a ba shi ne kangarewa da kin abin da ba wanda ya kai shi a duniya bayan ma ya ce ba zai ba a wani wajen sai da ya nuna allah ya yi ma allah wulaƙanci ya ce a ra'ayinka ka kai allah baka ganka ba ya nuna annabi Adamu ya ce hada alladhi karramta alayya wannan da kafi fita na kafi ya bi wallahi in kai mun jinkiri mai tsawo ne kuma sai na hallaka shi da shi da zura a shiga baki ɗaya? sai yan kaɗan daga cikin su wannan ne maganar da shedan ya faɗa to lokacin da shedan ya faɗi wannan sai Allah ya ce fa qulna ya adamu inna hada qulna ya adamu inna wannan Allah ya sike maka ce ya adamu ya kai adamu inna hada wannan shidan kenan ya ce aduwun laka makiyinka ne wani zaujika sannan makiyin matarka ne Allah ya ce musu falayin kurgan na kuma minan jannaki sakku bari ku zai fito da ku daga wannan aljannan domin kuna fitowa daga cikinta tabbatar za ku sha wahala da kun fita daga cikinta to tashin hankali da bala'i da rashin kwanciyar hankali ya zo ana nan bayan da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan sai ya faɗa masa advantage din abin da ke ciki ya ce na farko inna laka Allah ta zuwa biya yace domin inna laka nan a inda ya take a cikin aljanna Allah ta a fiha babu yadda za a yi ka yunwa a cikin ka wannan ne abu na farko yau na daga cikin matsalar ɗan adam a rayuwa mai zai ci idan kana cikin aljanna wannan matsalar ba ta a aljannar kwata-kwata ne dalilin da yasa Allah ya ce kasu sakati su fita daga ciki za su sha wahala bayan anan wajen inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara ba za ka ji yunwa ba sannan ba ka da buƙatar ka tashi ka je neman kayan da za ka sa wannan duk a irin wannan wajen annabi adam ya fi ƙarfin wannan ba matsalar sa bace bai tunani shi sannan wa annaka la tasma'u sannan Allah ya ce wa annaka la tasma'u kuma a cikin wannan aljannan babu yadda za a yi tafi sannan kuma wala ta ba za ka shiga hantsi ba ba za ka fito rana ba kana fafutukar neman abin da za ka idan ka rufa a asiri duk idan ka ga ana irin wannan to a duniya ne ake ta faɗi ta tashi a shiga can a fita can yadda za a yi a samu abincin da za a ci a samu inda za a zauna a samu kayan da za a sa amma a aljanna babu wannan ya tabbata hadisi da al bukari ya kawo babu رفع ilal imamin fi salati babin da ke magana. liman ya ɗaga idonsa ko ɗaga ido zuwa ga liman a cikin sallah da kuma babu salatul kusufi jama'atun babin da ke magana a kan sallar jama'a wa sallabun abbasin lawan fi suffatin zamzan wa jama'a ali bin abi talib bin abbasin rafa wa salla ibn umar akwai hadisi na dubu daya da hamsin da biyu sannan ya sake kawowa babu kufuranin ashiri وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة أحاديث نتبو بيار دقليل تسعين دبقي sannan da kuma hadisi na 740 da ainihin wato takwas ya tabbata abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa kashe batu shamsu rana ta yi kusufi ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam a zamanin annabi galibi a nan ƙasar bai cika faruwa ba sai dai wata ya samu matsala fasalla bayan annabi ya yi sallah da aka gama sallah ƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulallahi ra'ainaka tanawalta shi'an fi maqamika mun ga a cikin sallah sallah kake cikin sallah a inda kake sai ka kai shura kai gaba summa ra'ainaka taka'aka sannan da ka kai shura ka kai gaba sai ka sake dawowa ba mu ma sai muka bi ka da kai gaba muka yi gaba da ka dawo ba sai muka dawo baya ala sai annabi ce musu inni uritul jannata lokacin da nake cikin sallah ko ga na yi gaba kuka biyo ni yace to ina cikin sallan nan ne sai aka nuna min aljanna yace fatanawaltu minha uqudan lokacin da kuka ga na yi gaba na kai sura to wani hantsar ɗan inabi aka nuna min na aljanna sai na kai masa sura ina so in ɗauko shi yake da na kai masa sura ina so in ɗauko shi sai aka dinne shi sai aka yi gabe sai annabi ya ce walau a kastu la akaltu minhu shay'an ma baqiyat ad duniya. annabi ya ce da na in ko kwaya ɗaya daga ciki na hauro da shi duniya da wannan ɗan inaban da kun dinga su har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba saboda daga aljanna yake to in ya zamanto wannan fa wani kayan marmari ne duk abin da Allah zai faɗa a Qur'ani yace akwai a aljanna to suna kawai suka haɗa, amma da kamanceceniya da tsari da komai ba ma ɗaya suke ba to shi yasa aka ce masa yace duk abin da ke cikin aljanna ga abin da ke cikin ta ba matsala ba maganan zai ji yunwa ba maganan zai ji kishi ba maganan ya fita neman abincin da zai ci amma ana nan wa wasu wata ilayin shekaru قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى ووسوس إليه الشيطان sai shaidan ya zo ya dinga samun annabi adamu wasu wasi ya ce masa ƙala ya adamu yake masa ya kai adam ala luka ala shigarar kulli ba zan nuna maka itaciyar da idan ka ci za ka dawwama ba sannan wa mulkin laye ba za ka samu mulkin da babu yadda za a iya tsari yana daga cikin abin da ke kashe mutane yanzu shine a zo a yaudare ku a ce muku ga wani abu na bindigin a ce ga wannan maganin wannan maganin mujarrabi ne in kika amfani da shi kin murkushe kan mijinki kuma dindindin ne duk wanda ya kawo miki wani abu a wannan rayuwar ta duniya yake dindindin ne ƙarya yake miki kowaye walau kanat ad ta tadumu ahadi ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda dawwamar da wani mutum a duniya girmama shi ne da babu wanda ya cancanci wannan matsayin kamar annabi Muhammad walakinnaha tafna wa yafna imuha wa yabqa adh-dhunubi wal ma'asi samaniya to in aka zo miki da irin wannan ga wani abu na dindindin to wannan ita ce hanyar da shi dan yayi amfani da ita ya yaudari annabi adamu wajen cin abin da Allah madaukakin sarki ya ce masa kada sannan akwai maganar da malamai suke cewa mafi soyuwar abu a wajen ɗan adam dama shine abin da ya hana shi shi yasa a jiya ne muku bayani na ce muku an zagaye wuta da abin da mutane suke so sannan aka zagaye aljanna da abin da mutane ba sa so don haka yanzu inda za ki bakuwa idan ta zo ta ajiye mata kwanuka guda goma na abinci wannan kwanan shinkafa ne wannan kwanan kibi ne wannan kwanan kaza soyayya ce na ga kayan ciki ne na gaba farfesu ne idan kika bude guda tara kika ki bude na goma kuma kika ci da Allah ka ki bude kwanan nan to in ba sa'a ba duk wannan kwanakin guda tara da kika ce mata ta bude ce amfani da shi za ki ga hankalinta ba a kai ba yanzu yana kan na goma da aka ce mata kar ta bude. ko da ko na goma ba komai a ciki inda za ki tashi ki fita bari ki je ki wani abu ki dawo sai ta saci da ki ta bude ta ga wani ki cikin na goma nan tare da abubuwan da ke cikin kwanakin guda tara ba iya cinyewa za ta yi ba amma yanzu da kin ana ta cinke kar ta buɗe wannan kwanan don ba sa'a ba sai an samu jarrabawa ta buɗe su da haka wannan ita ce matsalar da aka samu da annabi adamu shaidan ya goye masa wannan wasuwasin sai ya zamanto matarsa farko ita ce wacce abin ya fara wa tasiri daga nan abin ya tasirance da shi Allah madaukakin sarki sai sai fa akala min ha Allah ya ce fa akala min ha sai suka ci bishiyar da Allah ya ce kan daga nan ne malamai suka ce saboda tasirin da sabon Allah yake da shi suna ci fa badat lahu ma sau'atu ba, sai ga tsaraikin su ya bayyana domin cin itaciyar ya sa tufafin da ke jikin su ma ba zai iya zama ba wa tafika ya tufana a ma min waratul janna sai suka tashi yanzu suna kare makarami yanzu ganye na gidan aljanna shi kuwa yake kokarin ne ya dan ya rufe karejin sa da shi saboda muni da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi da cin bishiyar nan take ba aka lamina suna ci fa ba duk lahu ma sau'atu ma sai ga nufin su ya bayyana wa tafi ayat sifani alaihi ma min warqil janna suka tashi ne suna neman ganye da suna cikin rufin asiri yanzu ganye suke yaguwa don su kare tsirrikin su da shi Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa adamu ya saba wa ainihin wato ubangijin sa sannan ya kauce wa abinda Allah madaukakin sarki ya hana shi yake kare sun mace ba mu rabbu ku ta ba ne sun mace ba mu rabbu sannan ubangijin ya zaɓe shi fata ba alaihi sai ya tuba zuwa ga Allah sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya karɓi tubarsa da haka masu laifi iri biyu ne wanda duk zai dai ba daidai ba ya gane cewa abin da ya ba daidai ba ne ya yi kokari ya sauri ya koma wajen Allah ya nemi sulhu ya nemi sasanta to wannan ba za ta bata da shi ba amma wanda za ta yi laifi farko ma tukunna ba ta yadda cewa laifin ba to wannan fa ita ce gyara laifin da yake da mugun wahala gaban ta duniya to a wannan lokacin inda Allah ya yafe masa ya ya karfe tuban ita to amma fa an samu matsala matsalar shine tun da ka ci wannan itaciyar ba kuma zai yi ka ci gaba da zama a ba dole ka sauka Allah sai yake masa qala hadda min hadimin فإن ce musu in fi tsamin ha a da yanzu ku sauka daga aljanna ta ga baki ɗaya da kai annabi adamu da matarka da shaidan ɗin da ya zura ku kuka duk ku sauko ga baki ɗaya za ku taho wani gida wanda zai zamanto ba a duk mu ba adin adu sashen ku zai zamanto yana jin sashi kamar yadda kuke ganin rayuwar na tafiya yanzu mutum ya je ya kashe mutum ba a dukkan ne ba a rin abu Allah ya ce faɗin ma ya ajiyar na kummin ne hudan amma zan turo manzanni da shirya daga wajena idan na turo annabawa da shirya daga wajena wa manitta ba a hudaya duk wanda ya bi shiryar da na aiko annabawa da ita to fala ya babu yadda za a iya kace a wannan rayuwar tashi ta duniya sannan wala ya sha ba zai sha wahala ba ɗin rayuwar ta yanki ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suke cewa kwatankwacin annabawa da Allah ke aiko wa mutane yanzu idan wata ba ta lafiya a cikin ku ta samu matsala aka kai ta asibiti da an yi masa operation ana fito da ita daga ɗakin tiyata za ku ga likita zai zo ya sa dokoki ce duk wani abinci mai nauyin yanzu kadda ci a yi haƙuri sai dai ta sha shayi ko liftan ko abin da yake kama da wannan saboda me mai yasa za a ce ka haƙura da abinci mai nauyi don haƙuri da abinci mai nauyi na wannan lokacin ya ba ta daman nan gaba ta ci gaba da cin abinci na dindindin yanzu ba wacce za ta yadda a cikin kunan duk yadda ake da bukata a fito da ita daga ɗakin tiyata an yi mata operation likita ya sa doka ya ce kar a batta ta ta abinci mai nauyi ana fito da ita sai ta ce muku wallahi tana buƙatar tuwon shinkafa da mai taushi sai ku ce to ai wallahi ya kamata a tausaya a bata wacce aka fito da ita daga ɗakin tiyata an yi mata operation aka ɗauki tuwon shinkafa mai taushi aka bata kun san ko taushi ta zai tana ga mutu daga nan ko ta shiga matsala ita da aka yi aikin sannan ku ɗan uwanta da kuka tsaya aka aikin sun shiga matsala a wannan yanayin biyar da take da buƙatar ba za ku yadda a bata ba domin wannan shi zai ba ta damar ta yi haƙuri in ta haƙura na wannan lokacin ya ba ta damar cin abinci na dindin nan gaba to haka ɗan adam a rayuwarsa da Allah yake turo annabawa duk abin da zai zama mana matsala na rayuwa bayan ta yanke ta koma zuwa ga Allah shi annabawan ke hana mutane don su zauna lafiya yadda kuka ga bai yi wa yanzu likita ya ba da doka a irin wannan yanayin a saba a zauna lafiya ba kuma yadda za a yi Allah ya turo annabawa da sako mutane su saba ma annabawan sannan su tunanin cewa za kuma su zauna lafiya a yi wasu abu ne da ba zai taɓa yiwa ba na haka Allah sai ya ce duk wanda ya haka ba zai bace ba ba zai sha wahala ba amma aya ta gaba sai ya ce wa man a'rada an zikiri wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني Allah ya ce to man a'rada an zikiri duk kuma wanda ya bijire wa dokar da na turo na ce ayi ya ƙi na a bari ya ƙi bari Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan zankan sai na hada shi da rayuwa mai kunci a wannan rayuwar ta duniya ta haka kafu dauka cewa hatta jin daɗi a wannan rayuwar ta duniya yana da alaka da irin matsayin da mutum ya taka ne ba su da alaƙa yana da alaƙa ne ya kaji Allah gwargwadon yadda Allah zai baka ka zauna lafiya idan kuma kai fito na fito da shi to gwargwadon kuma irin tashin hankalin da zai haɗa ka da shi duk irin matakin rayuwar ta kai na yi magana a hudubar mata masallacin juma'a bayan na kawo abubuwa da dama da suke da alaka da imani akwai wani profesor da muka tattauna da shi a bangaren medicine ya karanta mun karanta tare da shi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am inda Allah ya faɗi cewa harajan dayyikan ka annama yas'alu fis sama yace mun wallahi malam ban taɓa fahimtar abinda Allah ke nufi ba na duk zuciyar da ba ta da alaƙa da addini irin yadda Allah ke haɗa ta da bala'i da tashin hankali yace shi ranar da na hau gidan sama mai hawa goma a ƙasa na yi tafiya yake to yadda na ji kunci da takura sanda nake hawa gidan sama yake to a lokacin nake tuna maganar da Allah ya faɗa duk zuciyar da babu addini a cikin ta haka take haɗuwa da kunci da takura ku je ku bincika ku gani za ku ga hatta wajen kwantawa a yi bacci baccin mutumin da yake kiyaye dokar Allah da wanda yake saba ma dokar Allah ba iri ɗaya suke yi ba wanda duk yake kiyaye dokar Allah da ya kwanta Allah zai bacci bacci lafiya ba amma mutum ya damfari keta dokar Allah ta ko'ina to zai kwanta amma wallahi bacci ba zai gagare bacci ya gagare baccin ba zai yi ba da shi yasa Allah ya ce wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama da haka zai ce qala rabbi lim hashartani qala rabbi ma hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال الله فيك يا مسئمة القيامة قال زيك يا ربي لما هشبتني أعمى دمي ذاك تايد جني مكاهو أنا لاهرة وقد كنت بصيرا أي دنيا لا إنا بني باين بلاكي دمتنزي حديد الشيء على يوم الدنيا to kana tashi daga cikin kabari kina tashi Allah ya kiyaye tashi zaki ba ido a wannan taron da babu kamar shi duk wanda zai zo ta kanki sai bi ta kanki ta taka shi idan mutum ya miƙe zai ce rabbi lima hashartani a ama Allah dan me ka tayar da ni makawo wa qad kuntu basira aida duniya ina gani Allah zai ce kadalika atatka ayatuna fa nasika haka ayoyin mu muka aiko maka da su a duniya dan kai aiki da su sai ka yin aiki da su wa kadhalika al mutum tunsa kai ma haka yau zamu bakka a filin alkiyama kowa in ya tashi ya tattaka kai maka kanka to yanzu kowannen ku sai ya duba ya gani abu ne fa kwaya dai kwallon kwal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Adamu kada ya ci da ya ci wannan shine sababin sakkowar shi daga gidan sai sai ki duba ki gani kullum daga kafa zuwa dare daga sati zuwa sati daga wata zuwa wata abubuwan da Allah yake kada ki nawa kike to idan annabi Adamu zai yi abu kwaya ɗaya abu to da shi daga can to wannan yake nuna cewa idan bakin ɗauki mataki ba gidan da aka zaunar da kakanki aka ce kada yi abu kwaya ɗaya aka fito da shi ke sai ki duba kika nawa kike yi daga safa zuwa da rai nawa kike a sati nawa kike a wata idan ba Allah bane ya mace ki kike da gaske to komawa wancan gidan sai ya miki ainihin wato wahala to dan haka shi yasa inda aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala ce zai faɗa ya ce ya ayyatu an-nafs al-mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya sai ki fada kuri fi ibadi wa da kuri jannati bayan ran ta koma zuwa ga Allah sannan Allah madaukakin sarki zai ce ta ainihin wato shiga aljanna sannan abu na gaba ita aljanna da abin da aka yi ishtiqaqin sunan aljanna idan qur'ani ya faɗe shi akwai daga cikin malaman tafsiri da suka ce akan faɗi aljanna a qur'ani da ma'anin at-tauhid Allah ya ce wallahu yad'u wallahu yad'u ila al-jannah akwai na biyu Allah ya ce inna balauna hum kama balauna inna balauna hum kama balauna ashabal janna na'am إذ أقسموا ليصرمنها أقول أف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أضرب لهم مثلا akwai na hudu wai da allakun jannatin wai da allakun akwai na biyu wa jannatin ardu har samawati wal ardu وجنة وقيل قبل ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان إن للمتقين عند ربه من الناس إن للمتقين عند ربه ويطمع كل امرئ منهم ان يدخل ويطمع كل امرئ wannan yana daga cikin ma'anonin aljanna da Allah ya faɗa malamai wasu daga cikin tafsiri wannan aya ta farko da Allah ya ce wallahu yad'u ila aljannati saka ce yad'u ila tauhid Allah yana kira zuwa ga aljanna kafin aljanna dole sai an kaɗaita shi da bauta sannan za iya shiga aljanna abu na biyu idan an ce aljanna a ƙur'ani yakan ɗauki wata ƙatuwar gona a ƙasar yaman da Allah ya da labarin ta a suratul nun da yake wa mutanen makka inna balawna hum kama balawna ashabal jannati za mu jarrabe su kamar yadda muka jarrabu wasu masu gona idan samu lokacin da suka yi rantsuwa da Allah suka ce la yuslimunnaha musbihin ke sun je sun girbe gonarsa da asusu ba sannan abu na uku akwai ainihin wato gona da Allah ya ba wani mai kuɗi daga cikin bani Isra'ila wanda Allah ya ce wa dalil lahum masalan rajulain ka buga musu misalin wasu mazaje guda biyu Allah ya ce ja'alna li ahadihima ni min a'nabi mun ba shi gonaki guda biyu na inabi wa ababnahuma bi nakalin muka cika su da dabine, sannan ku ja'alna bainahuma zar'a muka kawo shuke-shuke muka sa a cikin su sannan akwai gona da ma'anan al-mahfufatul ashja wal miyahil jariya dukkan gonar da ta cika da wato bishiyoyi da ruwa masu gudana kamar yadda Allah ya mana alƙori idan muka bi shi aka koma aka nemi gafararsa yace waye da allakum jannatin waye da allakum anhara sannan akwai gona da ma'anar riyadun raw war ridwan wa qasatin al ahbab wal ikhwan ita ce aljannar da muke fata to ita wannan aljannar ita ce wacce Allah ya ce wa jannatul ardu has samawati wal ard ita ce aljannar da kowane mutum ɗaya idan za a bashi za a bashi kwatankwacin sama da kuma ƙasa ne ko kwatankwacin sammai bakwai da ƙasai bakwai wannan shine karancin aljannar mutum ɗaya da mutum zai samu yanzu ko Najeriya aka ce an baki ko garin Sokoto duk ta tafi ke kadai ya zaki ita amma a aljanna in an koma zuwa gaban Allah ba haka abin yake ba sannan malamai suka faɗi cewa aljanna ta kasu wajen gida ainihin wato hudu akwai aljanna guda biyu wa'annan nake antattun manya-manyan bayan Allah ne su ne wanda Allah ya ce wani man kafa makama rabbi jannatan sannan akwai aljanna ta gama garin mutane masu imani gabaki ɗaya shine Allah ya ce wa min duni ma jannatan bayan waɗancan aljannonin akwai kuma wasu aljannoni guda biyu sannan akwai ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu ita ce akwai jannatu na'im sannan kuma akwai jannatu ma'awa ta uku akwai jannatu adni aljannar dama sannan ta hudu akwai jannatu firdausi ita ce aljannar firdausi wa min jumlatul jinani daga cikin wato jumlolin waɗannan aljannonin akwai darus gidan aminci akwai gidan dawwama sannan akwai illiyuna wato wannan ita ce mafi ainihin wato takmilatu saba wacce take cikin aljonon nan su kama guda bakwai hadisin abu sa'id al-khudri ya tabbata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce inna Allah khalaqa jannata adu wannan aljanna ta zama da muke magana akan ta Allah ne ya halicce ta yace wa banaha bi yadi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa yake labinatan min fitta wa labinatan min fahab abinda aka yi amfani da shi wajen gina wannan gidan da muke magana bulo ne na zinari da kuma bulan azaba yanzu nake kwatanta da gidan da mijinki yake ciki ko da gidan da ke kike ciki ko da gidan da kika mallaka da wannan gidan da muke magana yanzu duk wata mijinta yake da gida a ku tambayi mijin shekara nawa yana kula da kafin ya mallaki gidan. wannan gidan na kasa ma kun yarda cewa ba zai samu ba sai an yi plan amma wannan gidan da Allah ya gina da hannunsa abinda aka yi amfani da shi wajen gina gidan bulo ne na zinari da bulan azurfa shine takarda gidan sannan waje alamina ha almiski idan aka ɗasko bulan zinari aka ɗasko bulan azurfa abinda ake sawa ya rike bulan siminti shine almiki sannan wa ha ko wa ha a zafaran turbayar gidan za'faran ne wa asba'aha al-lu'lu ɗan ƙananan tsakoyin da aka zo aka zuba a gidan kamar yadda nan a duniya idan mutum ya gida zai zo ya zuba wasu fararen tsakoyi a gidan to shi na aljanna wanda aka zuba annabi yake cewa lu'ulu'u ne aka zuba sannan Allah ya ce ma aljanna ta kallami yi magana da aljanna ta buɗe baki ba ta magana sai ta ce kada aflaha muminuna masu imani kan sun bauta da mala'iku suka leƙa suka ga irin tanadi da kinti da Allah yi suka ce to gaskiya wannan fa yayi daɗi a matsayin wajen zama na masu mulki da haka duk wacce take so ta nuna isa sanuru ita wata ce to ta bari sai ran da ta shiga aljanna ta kuma amma in dai a wannan duniyar ne to sai a hankali dan babu wani abu na rayuwar duniyar da yake da tabbas daga yanzu zuwa an an jima komai zai ga ainihin wato da to shi yasa za ku ga tun daga ɗaukar ran mutum idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya tsaya akan abu guda biyu imani da kuma aiki mai kyau to za a faɗa masa cewa babu matsala dan ya bar wannan duniya Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah rabbuna Allah wannan suka ce Allah ne ubangijin su shine sun yi imani da kuma rassan imani imani yana samun matsala yana lalacewa abubuwa na shigarsa da kowace a cikin ku ta duba alaƙarta da Allah ta hanyar imani da shi sun sannan suka samu istiƙama bayan imani shine aiki mai kyau ya duba shi kuma aiki ba zai zama mai kyau ba a wajen Allah sai ya haɗa abu guda biyu mai yin aikin su ya yi aikin dan Allah sannan sai ya yi aikin a kan karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wa idan mutum ya haɗa wannan shine Allah sai yake ta tanazzalu alaihim almala'ikatu mala'iku za su sauka wannan ta tanazzalu da aka yi amfani da shi saboda babu ranar duniya da mala'ikun mutuwa ba za su sauka su ɗauki rai za su yi a sakkwato za su yi a kano za su yi a najeriya za su yi a kowace ƙasa a duniya shi ta aka ce ta tanazzalu alaihim almala'ikatu tun daga wajen ɗaukar rai za su dinga ce ma mutum allah ta kafu wa la ta hazar kada kai bakin ciki sannan kada ka bi tsoro kada kai bakin cikin za ka bar duniya sannan kada ka bi tsoron abin da za ka fuskanta na gaba da haka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku albishir da aljanna wacce aka yi muku alƙawarinta Allah ya ce na hana auliya a kumfil ayatul duniya mu muka jibinci al'amarin ku a wannan rayuwar ta duniya to wa fil a lahira ma mu za mu jibinci al'amarin sannan wala kun fi fiha ma tashtahi anfusukum da kun shiga wannan aljanna da aka muku alƙawari duk abin da ranku take so akwai a ciki da haka an tsara wani irin technology a aljanna wanda babu dan adam a duniya da ya sai kera wannan saboda shi abin da ke cikin aljanna teknologin da aka tsara abu ne kawai da aka tsara shi wanda ya dace da zuciyar mutum duk abin da kike so a aljanna yadda kike so abin ya zama to haka abin zai zama to shi yasa Allah sai yake cewa walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un duk abin da kuka kira kuka so a kawo muku da mutum ya yi kira yanda kawai daga abin ya taso da haka Allah sai yake wannan nuzulan min ghafurur rahim wato kaɓaki ne da aka shirya na karɓar babu jiya mun fara magana muka ce muku shiga aljanna tun daga lokacin da za a shiga da kuma abin da ya shafi wato a nan duniya gwamna zai shiga gwamnan house shi ne mafi karancin misalin da za ka iya bugawa mutane su gane cewa mai ake ne yanzu kuma gwamna ba zai shiga gwamnan house ba bayan jami'an tsaro sun ji jiniya ga shi nan zuwa yanzu kuma a tare shi ana cewa sai ya ƙara bayani shi waye shi daga ina ina zai ya fi ƙarfin wannan to da zaran mutum mala'iku suka rako shi za a tafi aljanna da shi to ko da zai zo zai samu an riga an yi kinki shi kaɗai ake jira Allah ka sa muna daga ciki hadisi ya tabbata a bukari da muslim wato da sunan tirmidhi hadisin anas dan maliku yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce laqabu qawsi ahadikum gwargwadon wato wajen tsayawar ɗayan ku shine maudu a ƙadamin milin jannati gwargwadon inda za ki ɗauki ƙafa ɗaya ki sa a aljanna ta ku ɗaya annabi ya ce khairun min duniya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta sahu ɗaya ta ku ɗaya da za ki a aljanna annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikin ta bayan ya faɗa haka sai ya ce ku karanta faɗin Allah idan kuna so Allah ya faɗa yake kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum وإنما توفون أجوركم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت هو فليسي تاتن تن مفوا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ذا أتكامك ساتمكم أيكم لكم فيرانا القيامة Allah ya ce famin zuwa zuwa anin nari wanda aka nisanta shi daga wuta Allah ka samu na wa udkhila ta aka shigar da shi aljanna Allah ya ce faqad fa wannan mutumin ya samu babbar rabo wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wannan rayuwar ta duniya ba komai ba illa ruɗu to aljanna tana da al-asma'u sunaye na farko daga cikin sunayenta akwai jannatul khuldi الجنة الأولى الله يا فتاك كل أذالك خير أم جنة الغد التي وعد المتقون لكن نبي لك سكين سنة ينتع في جنة النعيم الجنة النعيمة الله يسوى وجعلني من ورثتنا نقف في جنة المأوى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى na hudu daga cikin sunayen aljanna akwai darus salam wallahu ya lahum darus salam inda rabbi lahum darus salam inda rabbihim wa na biyar akwai jannatu adnin shi ma aljanna ba wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar من كاتنا الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات الله يجزي وعد الله المؤمنين والمؤمنات الله يا القول إذا مؤمنين ماذا دا مؤمنين ما تا يا مسا القول جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الجنة الدوامة wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta sannan ya ce wa masafi na tsayibatan akwai guraren zama masu daɗi fi janna ta adinin a cikin aljanna ta ainihin wato tabbata sannan ya kira ta ya ce masa darul muttaqi ne shine suna na ina wala ni'ma darul muttaqi wala ni'ma darul muttaqi sannan Allah madaukakin sarki suna na bakwai ya kira ta ya ce masa jannatul firdaus إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الله يكرات يتمة جنة الفردوس سنة يكرات يتمة الغرفة أولئك يجزون الغربة بما صبروا أولئك يجزون الغربة بما صبروا سنن يا جرا تيتي دار المقامة الذي أهلنا دار المقامة الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نفع ولا يمسنا فيها نفع سنن الله يا جرا تيتي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع sannan ya kira ta yake mata darul haiwan gidan rayuwa Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya وإن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أن ثلاثة عن سيمة دار الحيوان مي سبو لإذ هي دار الحياة الدائمة سبو لجداني نرى يوان الدين دين التي لا موت فيها وند باب متوى في شيخ أكا في مصدار الحيوان sannan yana daga cikin sunayen aljanna akwai al-maqamil amin innal muttaqina fi maqamin amin إن المتقين في مقام أليم سنن نشاءك أقوي مقعد السرقين إن المتقين في جنات النعيم في جنات ونهر إيه؟ إن المتقين في جنات ونهار. إن المتقين في جنات ونهار. في مقعد سرق عند wannan duka sunaye ne na aljanna wanda Allah ya dinga kiranta da su har wajen sunaye guda goma sha uku to sannan aljanna tana da ƙofofi kuma adadin ƙofofin aljanna ƙofofi ne guda takwas akasin ƙofofin wuta guda bakwai hadisin utbat bin amr as-sulami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu laha thamaniyat abwaab aljanna tana da ƙofofi guda bakwai akasin haka shine wuta take ƙofofi guda takwas akasin haka shine wuta take da ƙofofi guda bakwai to idan an tashi na farko tun daga yadda za a tafi a je aljanna kakkumanta cewa za a yi taro a filin al'iyama taron da idan aka yi aka tashi babu wani taro a irin kowa daga cikin mutane zai zo ya tsaya gaban Allah tsirara ba kaya a jikin shi sannan za a taho da rana ƙasa ƙasa idan aka yi da rana ƙasa ƙasa ta yi kusa kusa to daga nan wannan samar da kuke gani duk yadda take da ƙarfi yanzu to a ranar Allah ya ce sama ba ta da ƙarfi kuma za ta dinga darewa mala'iku tana bindiga mala'iku na sakowa ga mutane a filin alƙiyama idan aka kawo mutane a filin alkiyama sannan sai a kawo aljanu sai a zagaye mutane da su idan aka zagaye mutane da aljanu sannan sai a ce mala'ikun sama ta ɗaya su sakko gaba su kuma su zagaye mutane da aljanu ɗin sannan sai a ce na sama ta biyu su ma su sakko su sake zagaye sahun mala'iku na ɗaya a ce na uku su sakko idan suka sako su zagaye sahun mala'iku na biyu haka za a ci gaba da cewa su ta sako a haske mala'ikun sama ta bakwai sun sako kun ga da mala'iku sako bakwai sun zagaye mutane da aljanu su ne a tafiya to a wannan lokacin ne Allah zai kira a suratul rahman yace ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudu Allah ne ke musu ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istadatum an tanfudu min aqtar as-samawati wal ard yau a cikin ku idan akwai wanda zai iya shiga wani sararin sama ko kasa ya boye Allah ya ce fanfuzu ke ya gudu ya boye muku Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sultan babu wanda ya iya shiga wani waje ya fitar daga nan sai da hujja hujjar kuma ita ce kaɗai aikin da mutum ya je wa Allah da shi lahira mai kyau sai a fito da shi daga wajen idan ka je wa Allah da aiki mai kyau to ka je da hujja sai a ce to fito idan aka fito da kai to daga nan ne sai a haɗa mala'iku da mutum sai a ce to su raka shi su kai shi aljanna ita kuma aljannar tsakaninka da ita shekara wajen masu yawa to daga nan za ka fara bin ƙanshin aljanna kuna tafiya shi yasa Allah sai ya faɗa sai ce to wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara walladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta za a raka wanzu waɗanda suka bi tsoron Allah ilal jannati zuwa aljanna zumuran jama'a jama'a kun ga wannan azumin da aka ce ai na kwana 30 ko 29 babban dalilin da yasa aka ce ai azumin dan ya koyawa mutane su zama masu tarbiyyar tsoron Allah in ya zamanto an yi azumi ba daga cikin mutanen da azumi ya musu tarbiyya suka zama masu tsoron Allah to lokacin da za a ce a fito daga can a zo a yi rakiya wallahi ba ta shi yasa Allah ya ce da wasiqal ta taqaw za a raka wa'anda suka fi tsoron Allah irin jannati zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ka samu na hatta idza ja'uha ko da za su zo su samu aljannan wa futihat abwaba an riga an bubbuɗe kofofin da su kaɗai ake jira wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke karen aljanna don akwai masu tsaro aljanna ba wata stadium ba ce da yan an ce ba za ka shiga ba bari ka ya ta bayan katanga ka hauro ka shigo wallahi in Allah ya ce ba ka shiga ba mahalikin da yake ka ka shiga wa qala lahum khazanatuha mala'ikun da ke karen aljanna sai su ce salamun alaikum ganin cewa ga mala'iku sun yi rafiya an san cewa waɗannan to ba mutanen kawai bane suna kallon su za su ce musu kukan amincin Allah ya tabbata gare ku tsistan kun ji daɗi da aka fada kuluha kalidin ku shiga cikin wannan aljannan kuna masu dawama a cikin ta wannan ita ce tarbar da za a ainihin wasu yi musu a lokacin nan idan suka shiga aljanna za su yi wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana ونتبوأ من وقالوا لا بك الحمد لله الذي خلقنا وحده godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarin shi wa auratana al-ard ya gadar mana da ƙasa ta aljanna ga mu yanzu a cikin ta na tabawu min hay na tabawu min aljannati haythu nasha muna sauka duk inda muka ga dama a cikin aljanna kai fa ni'ma ajrul amilin ma da ladan wanda suka yi aiki a wajen Allah subhanahu Ta'ala. to shi yasa zamu ga a aljannar ma Allah sai da ya faɗi cewa udkhulu hadhi salam shigatta ma in za a shiga Allah yake da aminci za a shiga a wani wajen ya ce udkhulu hadhi salam sai ke zalika yawmul khulud ku shiga wannan aljannar da aminci yau fa wannan shine ainihin wato rana ta dawwama a ciki wallahi duk wanda ya kuskura sanda mala'iku za su faɗi wannan maganar bai wajen to lalacewa ta riga ta same shi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana daga ciki sifar aljanna hadisi ya tabbata a bukhari da muslim hadisin sahal bin sa'ad bin sa'id radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukakin sarki ya ce a'adtu li ibadi as-salihin ma la aynur ra'a na yi tattali ga na kirki a aljanna abinda idan wani mutum bai taba gani ba a duniya tun da kika zo duniya ko wani mahaluki ya zo duniya to akwai abin da Allah ya ajiye a aljanna babu wani dan adam da ya taba gani a duniya sannan wala uzunun sami'at abinda kunnan wani bai taba jin labarin shi ba a duniya to akwai a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi tanaji an aje wala qatara ala qalbi bashari abinda zuciyar wani mutum bai taɓa tunani ba akwai a aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya aji don haka yake cewa ma atla'akum Allahu Alayhi, Allah bai tsin kayar da ku akan wannan abin ba bayan annabi ya gama faɗa musu wannan sai yace idan kuna so ku tabbatar da wannan ku karanta faɗin Allah da yake cewa wato fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai da ta san abin da Allah ya tanada a gidan aljanna wanda zai sanya wa ɗan adam gidan shi saboda sakamakon aikin da suka yi wannan ita ce aljanna sannan ya tabbata hadisin mugiratu bin shuba radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa sa'ala Musa sallallahu alaihi wa sallam annabi Musa ya roki rabbahu ubangijin shi yace ma adana ahlul jannati manzilatan annabi musa ne yake nema yace allah ina so ka faɗa mun a cikin yan aljanna wani mutane wani mutum ne yake da matsayi na ƙarshe a aljanna wato matsayi na ƙasa-ƙasa wannan shi ne ya fi kowanne ƙasa-ƙasa ƙala sai allah ya ce huwa rajulun ya ji uba da ma'udu fil ahalul jannatin janna shi ne mutumin da zai zo bayan an shigar da 'yan aljanna aljanna fa yuqalu lahu sai a ce masa udkhulil jannata shiga aljanna fa yaqulu sai yace ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum sai zan shiga aljanna bayan kowa ya riga ya shiga aljanna ya kame inda ya kamata ya kame wa aqadu akhirahum aqidatahum fa yuqalu sai a ƙara ce masa wato bayan an ce masa ya shiga aljanna fa yaqulu sai ربي rabbi kaifa wa الناس nazala an-nasu manazila wa bayan kowa ya kama inda ya kama sai kama fa yuqalu lahu siya ce masa akarda yanda kana so an takuna laka mislu mulki muslim mislu yanda kana so ya zama to kana da kwatankwacin mislu malikin mulki malikin min mulkin duniya a ce masa wani mai mulki ne ta taɓa samun labari a duniya yayin mulki na ƙarshe sai ka faɗa idan ka faɗa sai a ce to yanzu kana son a baka ainihin wato kwatankwacin irin abin da aka bashi a duniya idan ka ce eh fa yaqulu raditu rabbi bai yaqulu sai Allah ya ce to laka zalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu Allah ya ce to zan baka ninkin shi zan baka ninkin shi zan baka ninkin shi فيقول في الخامسة رديت ربي فيقول هذا لك bayan ka amci an baka ninkin ba ninkin shi sannan sai a ce to wannan an baka sannan za a sake baka ninkin goma misalin shi yanzu daga cikin mutanen da suka yi mulki a duniya mulki ya kai mulki akwai annabi suleiman to yanzu irin mulkin da annabi suleiman da irin abin da allah ya hore masa a ce za a ba mutum irin abin da Allah ya ba shi ninki goma a cikin aljanna to wannan fa shine talakan dan aljanna fa wannan shine wanda yake mataki na kasa-kasa sannan hadisi ya tabbata hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi ya faɗa yace inni la a'lamu akhir ahlin nari khurujan minha na san mafi na ƙarshe daga cikin ɗan wuta wanda zai fita wa akira ahalin jannati da kulal janna sannan na san na ƙarshen wanda zai zo shiga aljanna akwai rajulun ya faru minan nari wani. akwai mutumin da za a fito da shi daga wuta saboda cin wuta da ya riga ya zama gawar kun san saban Allah idan kika mutu da shi in Allah bai ya miki ba in ba shirka da Allah ba ne, shi kan in kika mutu kina mushirka to Allah ya kiyar da ke da shaidan ya san cewa ke memba ce ta zama wuta ba fita kina kuskure kika mutu kina shirka da Allah to kun bata da Allah bata wanda ba mahalukin da yake shirya amma in ba shirka bane to wannan in kika mutu baki samu Allah ya yafe miki ba to shi saban Allah kaman tsatsa ne a jikin karfi karfi yanzu idan ya tsatsa in ana so a amfani da shi dole sai an sa shi a wuta an daki karfin sa ta fita sannan ake yin amfani da shi to haka mutum shi ma sai an sa shi a wuta mala'iku sun da kai ya ci wuta wannan tsakar baka sannan daga baya za a ɗauko shi a kai shi aljanna to akwai waɗanda ko da za a ɗauko su a kai su aljanna saboda tsabar sun wuta sun yi baki sun ƙone yanzu idan kuka ɗauko garwashin wuta kina jirgi. sai kika ɗauko ruwa sai kika ɗora shi ciki garwashin ya za ki to akwai waɗanda saboda cin wuta idan aka ɗauko su aka kai su wani kogi a aljanna ana ce masa ma'ul hayat in aka jeba su a ciki haka za su dinga wannan coyin din sai sun gama sai matsalar ta fita sannan za a ɗauko su a sa su cikin ainihin wato aljanna to a wannan lokacin ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa mutum idza habba da kulil jannata je ka shiga aljanna fa ya'ti ha sai mutum ya zo mata fayu fayu takayyalu fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a idan mutum ya zo ya ga aljanna sai ya dauka cewa ta tafi. ne fa yarji'u fa yaqulu ya rabbi wa wajadtuha mal'a sai mutum ya dawo ya ce Allah na riga na same ka a cike take fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ƙara cewa mutum izhab fa dukhulil jannata ka je ka shiga aljanna idan mutum ya ƙara zuwa ya ga kaman aljanna a cike ta ya ƙara dawowa ya sake ma Allah subhanahu wa ta'ala magana Allah ya ƙara cewa ka koma ka je ka shiga aljanna idan mutum ya koma sai Allah madaukakin sarki ya ce fa inna laka misla dunya wa asharatu amsalha to zan baka kwatankwacin duniyan nan da kuma goma misalinta yanzu dan Allah a cikin kuwa ya san iya girman duniyan nan to yanzu wannan fa wanda ya shiga wuta ne bayan an mai azaba gwargwadon laifin da ya aka fito da shi ne za a ba shi kusan kwasin duniya da kuma goman ninkin duniya a cikin aljanna to shi yasa duk yadda mutum zai kiyasar rayuwar ta duniya da ta lahira ba iri ɗaya ba ce ƙala sai ya ce falƙadar aiki rasu sai mutum ya ce a faifulu a taskaru bi auta da haku bi wa an salmaliku wannan izini kake min ko dariya kake min bayan kai ne allah wanda ta mallaki komai qala sai manzon Allah yake cewa fa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dhahika mai ruwa yace a lokacin ne naga annabi yayi dariya a hatta badal nawazihu har sai da haƙoran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayyana fa kana yaqulu dhalika adna ahli aljannati manzilatan annabi yace to wannan shine mataki na ƙasa a aljanna Allah ya ba mutum duniya da kuma ninkin duniya sau goma wannan shine mataki na talauci mataki na ƙarshe na ƙasa-ƙasa a gidan aljanna sannan hadisin abi sa'id al-khudri da abu huraira ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa idan dakala ahlul janna ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa mana yunadi munadi mai kira zai yi kira zai ce inna lakum an tahayu fala tamutu abadan a cikin wannan aljanna za ku ci gaba da rayuwa ba mutuwa har abada abu na ɗaya kenan sannan za a sake kira a faɗa ma ɗan aljanna a ce wa inna lakum an tasiqu fala fala tasqamu abadan a cikin wannan aljanna lafiya kuke da ita ta dindindin babu wanda zai ƙara ciwo a cikin ku sannan a ciki za a ce wa inna lakum an tashibbu fala taharamu abadan a cikin wannan aljannar kowa in ke ko shekara ɗari kika a duna in kika shiga to matashiya za a mai in namiji ne matashi zai kuma don haka samartaka ce ba tsufa har gaba da abada a gidan aljanna sannan wa inna lakum an amu a cikin wannan aljanna za ku ci gaba da ɗiban ni'ima fala tab'asu abadan ba yadda za a yi ku ƙara haɗuwa da wani tsanani har abada shi yasa wata mata ta zo tsohuwa ce ta cewa annabi ya roƙon mata Allah Allah ya bata aljanna sai annabi ya kalle ta ce mata ai tsohuwa ba za ka shiga aljanna ba to sai matar ta tashi tana kuka an ce tsoho ba zai shiga aljanna ba sai annabi ya ce mata dawo dawo ba haka nake nufi ba abinda nake nufi da tsohuwar ki haka ko haƙora babu in aka sake aljanna haka mai ki ci ai ba abinda zaki ci ina nufin Allah ba zai saka ki aljanna haka da tsofanki ba dole sai an mai da ki yarinya sannan za a saki aljanna shine abin da nake nufi hadisin Abu Huraira ya ƙara tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna adna maq'ad ahadakum min aljannah mafi karancin matsayin ɗaya daga cikin a aljanna an ya kula lahu shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mutum tamanna kai burin duk abin da kake so ba manna wa ya tamanna mutum ya burin abin da ake so kamar yanzu a ce nan holdin kuɗi ne akwai dala akwai stan akwai a jika sai a shigo da ke sai a ce ga kuɗi nan ki ɗibi iya yadda kike so sai kin ɗibi iya yadda kike so a ce ki ƙara ɗiba sai kin ƙara ɗiba a ce ki ƙara ɗiba sai kin ƙara ɗiba a ce ki ƙara ɗiba fa yaqulu lahu hal tamannaita sai kin gama a cikin ɗabi'a abinda kike ganin ya ishe ki idan kika ce fa yaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mithluhu huwa mithluhu ma'ahu to yanzu kira wannan abinda kike ganin kin ɗiba ya ishe to kuma za a sake ƙara miki ninki iya abu wannan yana daga ciki hadisin abu sa'id al-khudri ya ƙara tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce yaqulu li ahli aljannati ya ahli aljanna Allah zai ma ɗan aljanna ya ku ɗan aljanna fa yaquluna sai ɗan aljanna su ce labbaika rabbana wa sa'adaita mun amsa kiranka ya Allah kuma arziki ya tabbata gare ka wal khairu fi yadika alheri a hannunka yake fa yaqulu sai Allah ya ce musu hal raditum da abin da na baku fa sai mutane su ce wa ma lana ya rabbana wa kada a ma lam tu'ti ahadan min khalqika dan mai ba za mu yadda ba ko bayan kayi mana ka ba mu abinda baka ba wani daga cikin halittarka ba yi yaqulu sai Allah yace ala u'tiyakum afdala min zalika to kuna so in ƙara ba ku abin da yafi wannan fa na sai dan aljanna suke wa in shay'in afdalu min zalika wani abu ne kuma yafi wannan bayan aljanna da muke ciki fa yaqulu sai Allah ya ce ubillu alaikum ridwani fala askafa alaikum ba'dahu abadan na riga na saukar da yadda ta akan ku tunda na yadda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku ba har abada to dan aljanna yana cikin aljanna Allah ya magana da shi a ce ka samu yadda ta dindindin Allah ba zai ƙara fushi da kai ma to wannan yana daga cikin abubuwa muhimmai hadisan suhaib radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai ce turiduna shay'an azidukum kuna son wani in ƙara muku sai yaquluna sai yan aljanna su ce alam tubayyitu wujuhana ya Allah ashe baka sanya fuskokin mu suka zamanto masu haske ma tunda akwai fuskokin da dama tun a filin alkiyama Allah ya ce wujuhun yawm idin nazira alam tudkhil aljannata wa tunjina min an-nar Allah ba ka shigar da mu aljanna ba ka tsira da mu daga wuta sai manzon Allah ya ce fa yakshifu al-hijab sai Allah madaukakin sarki ya sa a yayin shamaki fama u'ti shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim babu wani abu kuma da za a ba dan aljanna wanda ya fi aljannar shine irin ganin Allah subhanahu Ta'ala idan ya shiga aljanna shi sa bayan Allah ya faɗa ya ce udkhulu hadhi kalam zalika yawmul khulud sai yace lahum ma yasha'una fiha kuna da duk abin da kuke so a cikin ta sannan waladaina mazid a wajen mu akwai tsari tsarin inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ganin Allah subhanahu Ta'ala. da haka duk wanda ya hakuri ya bauta ma Allah bautar da ta dace bai gan shi ba a duniya wannan dalili ne kamar yadda ibnu rajab al-hanbali ya faɗa karkashin cewa al-ihsanu shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to duk wanda ya hakuri ya bauta ma Allah da gaske a duniya bai gan shi ba idan aka yi hakuri ya je lahira to zai ga Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa muna daga cikin wanda za su gan shi wannan yana daga ciki to sannan a aljannan nan a wani wajen Allah ya faɗa mana ya ce wujuhun yawma idin na'ima لا تسمع فيها لاغية فيها عين دارية Allah ya ce wuzo akwai wasu fuskoki yau mai idan a wannan rana ta alkiyama na'ima Allah ya ce suna cike da ni'ima saboda da su ayi harabiya saboda aikin da ke a nan duniya yardajje ne a wajen Allah sannan ita ma ta yarda da wannan aikin wannan dai sa Allah ya ce a ajiye ta fi jannatin aliya a cikin aljanna maɗaukakiya a aljanna la tasma'u fiha ba za ka ji a cikin aljanna ba lafiya duk wata magana banza ba yadda za a yi mutum ya ji ta aljanna fiha a cikin ta akwai ainun jariya idanu na ruwa masu gudana me yasa kuka ga Allah yana faɗa cewa akwai ruwa a aljanna saboda ruwa ita ce ni'imar da babu wata halitta a duniya da ba ta da alaka da ita sannan Allah ya ce fiha a cikin aljanna akwai surur gadaje marfu'a manya-manyan gadaje wanda suke maɗaukaka ne sannan a cikin aljanna zaman ɗan aljanna Allah maɗaukacin sarki ya faɗa za ku yana cewa muttaqiina a cikin gida suke ko a duniya ko ka ga wucewa ka ga mutum a kofar gidansa ya ɗauki ƙafarsa ɗaya ya yi ittifa'u yana karkata ta to ka san ko ba shi da matsala to don a tabbatar da cewa ɗan aljanna bai da alaƙa da matsala duk inda Allah zai faɗi zaman ɗan aljanna za ku ya ce ina sai ya ki da tukunna amma idan duniya sai wa mutum daurin zaimin minti ta zarge sama ta zarge kasa sai dai ya zabga tagumi wani ma kana sallama wallahi bai jin abin da kake fara dan haka wannan yana daga ciki sannan a cikin aljannan nan bayan gadaje manya-manya da kuma zama na ittikawo a cikinta sannan a cikinta Allah madaukakin sarki yayi maganan akwai waldanul mukalladu ɗan ƙananan yara da aka ajiye dan hidima a aljanna wanda waɗannan ƙananan yaran Allah ya ce idza ra'aytahum hasintahum lu'lu'an mansura idan ka gansu za ka ɗauka diamond ne saboda yadda Allah subhanahu ya yayi waɗannan yaran da kyau to abin da Allah ya ajiye a can a can ne yake wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ne ni'ima da mulki babba yake sannan a cikin aljannan nan akwai abari kofuna ne da aka wabin wa abari wa ka'asin min ma'i akwai kofuna wa aka wabin maudu'a akwai kofuna an ajiye a wani waje Allah ya faɗa wani wajen yace innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura Allah yace manyan bayan Allah za su sha daga wasu manyan kofuna abinda ake takuda abinda za su sha da shi shine kafur sannan a cikin aljannan nan Allah madaukakin sarki yi magana cewa akwai ainihin wato giya a cikin ta amma giya ba irin wannan ta duniya da take samaye da rashin mutunci ba sannan a ciki akwai kayan marmari sannan a ciki akwai tsuntsaye akwai sannan bayan abin da ke cikinta na tsuntsaye da Allah madaukakin sarki ya aji to sannan a ciki akwai ainihin wato mata wanda suke horin ɗi idan an ce ma mace horin ɗi ita ce matar da idan ce baki bakin ya zama baki sitik baki fitik baki wuli sannan sai kuma ratsan fari salfari kalfari fasi ya zo ya ratsa cikin wannan bakin ita ce horin ɗi Allah ya ce ka amsalin lulul makanun kamar wani diamond ne waɗanda ke ainihin wato rufe aka ainihin wato buɗe shi wannan shi ne don haka wani wajen Allah ya ta kwatanta waɗannan matan yake ce musu wato haurin makasuratun filifiya mata ne waɗanda wato aka yi taɗaita kallon ga kowa in ba mazajensu ba kuma suna cikin imomi sannan wayannan matan wa innahum naqasiratu tsarfi in eh, suna da takaita kallo in ba ga mazajen su ba ka annahunna baydun maknun kaman kwai ne wa'inda aka ainihin wato rufe su sannan Allah ya ce wa'annan matan mutahara mata ne wa'inda aka ainihin wato tsarkake su annabi ya faɗa yake cewa law anna mar'atun min nisa'i ahli jannati sala'at da wata mata yanzu daga cikin matan aljanna za ta leko ilan ardi zuwa ga ƙasa annabi ya ce la'adha'at ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai haske wayancan matan amma duk yadda Allah ya wa matan nan jiri da kyau da komai idan kika ba Allah aka je lahira kina gaba da ita amma sai kin ba Allah tukunna wala mala'at ma bainahuma rihan wala taba ma bainahuma annabi ya ce da tsanshi sai ya cika tsakanin sama da ƙasa Da annabi ya ce walan a ala ra'atiha khairun min ad-dunya wa ma fiha dan kwalin da matar aljanna kai za ta sa a kanta annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikin ta sannan yan mata ne wanda Allah ya ce wa kawaiba asrama tsarakun juna suke gurin shekaru sannan bayan wa kawaiba asraba yan mata na wanda suke ainihin wato tsaraku wajen shekaru sannan yan mata ne wanda Allah ya yi su haka mamansu yake a tsaye zai faɗuwa mu kuma Allah ya kiyaye in ka gama ce to tana budurwa ne take kiyaye yanzu galibin ku in da zarar an ce mace ta haihuwa ɗaya. don ba sa ba sai ku haɗu da ita a abuwa da buje tana zaro wuyan maman da ta wuyan riga da kasan gugar roba ya tashi aiki Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wannan bi yana daga cikin abinda aljanna ta karshe sannan akwai ‘ya'yan itatuwa a cikin gidan aljanna babu lokaci ana nuna mun cewa lokaci yana hararan bayan ‘ya'yan itatuwa a cikin gidan aljanna yanzu abubuwan da Allah ya ajiye a aljanna na ‘ya'yan itace Allah ya ce shine ne hadaniya kayan itacen ta nunannu ne malamai suka ce ma'anar daniya shine yanzu a aljanna in a can kike yanzu haka a zaune da kin ji kina buƙatar mangoro mangoron na zai tsohon su da kanki ya tsaya daidai inda kike in kina buƙatar ki dinka idan kina buƙatar ayaba irin ta aljanna to ayabar ita ce za ta taho su da gudu ta tsaya daidai inda kike in kina so ki tsanka ki tsanka sannan da aka dinga lissafowa akwai ta za a suratul waqi'a da aka ga zai bata lokaci kai aka ce wa faki hakan kafira akwai kayan marmari yawa a aljanna wanda Allah ya azumi sannan suna suka hada amma ba iri ɗaya bane idan kuna so ku gane haka duk wanda ke zuwa Saudiya ya san da ayyabar Saudiya da leman su da mangoran su ba iri ɗaya bane da na Najeriya in ka dai za ka ga ayaba za ka ɗauka ta roba ce kuma wallahi ba ta roba ba ta gaske to in ya zama a nan duniya abu na haɗa sunaye amma in ka je ka gaba iri ɗaya ba ne to kake ga ana maganan waɗannan abubuwan na aljanna ki ɗauka ki dinga kallon na duniya kwata kwata ba su da alaƙa in ba alaƙa ta suna ba na haka ana nuna min cewa lokaci ya yi zan yi ƙoƙari in tsaya a nan abinda na faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu lada Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna akwai wani littafi sunansa ingantaccen azumi eh? ingantaccen azumi shi Allah zai karba mala alikun zo da littafin eh yanzu mutane na su yara su a ta ku ajiye wanda zai ciyar muku a waje ko kun ajiye ko ya zai muku da littafin eh wannan littafin yana da matukar muhimmanci idan aka duba tun daga kwanta shi nan da aka littafin ina ganin kudin sa naira 150 ina ganin idan an fita tun da littafi ne na hausa da ku ci gaba da karatun littattafan nan na hausa kuna hawaye ba gaira ba da biyu to gara ku dinga sayan irin wannan dan duk yanzu galibi a can kuke koyan ƙarya ne a ga yarinya ta koya wanda in ban ganshi ba ko abinci ban yanki kuma ƙarya take wannan to saboda haka da ku ci gaba da karatun waɗannan littattafan na ba gaira ba dalili to gara ku sai abin da zai muku amfani duniyar ku da lahirar ku kuma gabaki ɗaya wannan littafin shafuka ne da ba su da yawa watakila da yaddar in ya kai shafi ɗari in mutum ya zauna zaba zai ke karance littafin kuma zai amfana da abin da ke ciki na ka za iya neman littafin a waje za iya samun kuɗin sa naira ɗari da hamsin ne allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa rahmatullahi wannan rashin zai gaskiya da bi ne da aka yi ba na fararen da suna da wani tafiya mutane abin da na yi rukula da za a ce za a fara wasu a tsayin da ba a tabbatar da Allah ta yi ba a fara da kowa da shi daji ma gudun da roƙon da suwa da Allah ta yi ma da ma rosa wanda aka yi ma fara tsaya da shi a cikin wanda wannan da yana ba da karatu da roƙon da suwa da Allah

الإيمان بأيدي الخلق كاتب عليه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وتذكر الإيمان لأن كلمات الكتابين ومن أيضا نبي أيضا نبي ويتمنى لنا بأن كل وقت أخذ الكور وأتى وأن صلى الله عليه وسلم وأن يأتي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار على الجنة وفي ورسول الله

wanda yake da sakamakon da yi ya ta ke gobe ya kuke wasu da tana da fata a gobe a cikin sallah sai wani ya lafi ke cewa inda ba zan ne sallar ta lalace idan kuma da kuskure ne za a yi jiya saboda ta yi ayi sai an ce ta gari ana kare da a yi kuma da gari to za ku ce gari mutane suna neman kuɗi da ɗari ko naira hamsin kusa don sai ki kira wannan lamba da saboda su kan idan suka kira za ka fiye da ta ɗari biyar ko wani lokacin ruwa ko sakali ko za ka yi wani duk abin da Allah ya gana ta'ala ya sanya damu ya aiki da su ya rasa ya da ladar wani abu saboda yana damar da mutane wajen kai aiki a da cikin amfani sai wani lokacin da aka yi a yau ta aljanna ya duwai ma yau kan da muke sai ma zai to ba haka kwale ba akwai karama da Allah ya ta'ala wanda shi ne za a fara wato da kamar kuma zuwa na ayyukan da da aka fi yawai da kwarai kuma mu zama wanda aka yi wa abin da za mu zai yi amfani da shi kan zama wanda za su yi lalle da mu aka yi gaba da mu a tare da mu amma kuma bai jin da su yi ba ya ba Allah ta kama da kai ko tambayoyi ma da sarka assalamu alaikum ba Allah malam a faɗa ne an koyi don tambayar kawai jiya ka ce za a yi ke ke mace sani ba to yanzu in mutuwar ta zafi haka ya zafi eh Allah ya zama wajibi wallahi dole ka sani kuma sanin kaɗai zai din mutum ba kamar na duniya ba ne in kika karatu aka fata wata in kika aka zo ana tambaya za ki ba da amsa ko kin san tambaya ki aiki mai kyau ba wala ba za ki amsa ba saboda ka tambaya hudu ce man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka za a tambaye ki waye ubangiji waye annabin da aka turo ne wani addini kika yi kuma me kika sani a matsayin ilimi wannan ita ce tambayar da za a yi kina ganin ta kamar tana da sauki ba ta da sauki kuma wallahi Allah shi da sai tambaya ta biyu idan mutum ya ga alamar mutuwa menene ya kamata yi wasiya ya kamata ya sannan na biyu ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙarsa da Allah kafin ya bar duniya mutum ko yana cikin aiki na kusakurai rashin lafiya ya kama to akwai wani karin magana da bahaushe ke kyawai ko tuba don ya ba ga wannan maganar banza a in mutum ya tuba in dai ba rai ta riga ta fi gargara ba ya zama ya tuba ne lokacin da mala'iku suka sarko za su ɗauki rai shi to wannan yana daga cikin lokacin da lokaci ya riga ya ƙure ko mutum ya tuba Allah ba zai karɓa ba to yi ƙoƙari abin da ya rage masa ya tuba ya koma zuwa ga Allah sannan idan yana da wasiya da zai kafin ya mutu ya rubuta wasiyar ya aji wannan yana daga ciki Allah ya shirye da mu Assalamu alaikum malam na rubuta wasiyar al'ada 22 ga wata sai ya zo mata daman wata rana yana rikewa ko ya kara kwanaki zuwa ne amma wannan sauro ya zo sai ya zo kaɗan kamar idan ya goyo da azahar ba da kara zuwa sai gobe kamar haka an na yi kwanakin da na ke bai dauke ba da na ji asibiti da ya ce wai na ciwo ne sai aka bani magani na da amma bai dauke gaba ɗaya ba kamar yau ya zo kamar yau ya zo gobe zuwa a cikin haka kwanakin ya kama zuwa da yawa kamar da na kaida da na saba yake zuwa malam ta ake ke azumi ne har su yi kwanakin da na saba kwanakin ta saba na san ko kuma zan ci gaba da abin nan ɗaukar sa na kiwo ne tun da ta faɗa cewa farko jinin dama yakan iya ƙaruwa yakan iya rabuwa to sai kuma ta yi shi a kwanakin da suke yin jinin al'ada sai jinin bai daina ba sai ya ci gaba da kuma ta biya likita ya ba ta magani sai ki wannan jini na ciwo abinda kawai za ta kiyaye ko da jinin ya ci gaba da zuwa bai tsaya ba to za ta yi la'akari a lokacin da jinin ya ci zuwa a kwanakin ta na al'ada in a kwanakin al'ada ne al'ada ne in yi tsallake kwanakin al'ada to ba al'ada ba ne ciwo ne ko jinin yana zuwa ba zai ana ta da azumi ba da sauran harkokin da za ka ci gaba da shi wanda ma'ala salamu alaikum Allah ya farka malam ina da tambaya ni na tashi karfe biyu na dare na yi na kira na kira sai na yi sabin kwanta na yi karfin alfahari kuma ta sallar na karfin alfahari sai na mafarki wata fassara mai haske a cikin watan da Muhammad sallallahu alaihi a cikin watan sai aka ce shi yanzu ake amsar na kamar yadda na yi a wani sai na yamma sai na ga an rubuta la ilaha illallah yi na yi karatun sai mutane saurari ba a da ta wani labarin ta ba ko mun ji labarin ko ko wani hukunci da take tambaya kuma jiya na faɗa na ce ba mai fassara ba mun kiran ko da aka karanta ta gaba mun salamu alaikum dan da wannan akan cikin addu'a Allah ya bani kaiwa na biyu ina neman addu'a shirya zuwa gare shi Allah ya baki haihuwa sannan Allah ya baki mai albarka in zai baki in kuma ba zai zama mai albarka ba to Allah ya hana ki ya mutu Da mun bayarwa da hanawa dukkan su jarrabawa su daga wajen Allah dama malamai sun ce alamar dan adam zai gama da duniya lafiya alama ce guda biyar alama ta farko Allah ya sanya ta cikin waɗanda in yake su yi abu su daya na biyu in yake su bari su bari na uku in ya ba ka kai masa godiya na hudu in ya hana ka ka haƙura na biyar in kai masa abu ba daidai ba ka nemi tubarsa wannan shi yanzu nawa ne daga cikin yanzu iyaye ake jarraba su a basu yayan kuma zaman su zama musu matsala a rayuwa nawa ne saboda ka daga wacce ta samu ɗan daga ran da ɗan yazo duniya to aiki ya ganta rigima ne tsakanin ita da shaitan ko dai Allah ya taimake ta ta daura yaron akan hanya ko ta yi sakaci yaron ya samu matsala ita ma ta ji yana ta samu matsala wannan ne abin da zai faru shi ya sa kuka ga wannan yaron a cikin surutar kafi da annabi Musa ya kashe ai dalilin da ya sa aka turo kidir ya kashe shi saboda inda yaron ya girma zai zama matsala ga iyayen sai da duk addinin da yaron ya koma iyayen saboda suna son shi zai iya su akwai waɗanda ba a alheri suke zama ga yayin da makar idan ke miki kisa Allah ya baki da kowane duri karki wannan Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah ya rafa malam malam yake yana sallar azhar sai na ya raka abu sai da na sallar mai sai na kan babbar so in raka uku na yi ko sai na kan babbar so na yi sai na tashi da niyyar kawo raka'a daya idan da ke tsaye ba sai na tuna kudu na yi sai kuma na idan da miƙewa kai na yi wa ka da ta kai sai na san da ni sujada a biya to malam ya matsalar yin sallah da sujada kabli ya kamata a ce cikin in matsala ta faru a sallah kawai mutum zai kalli me ya faru ne ƙarawa ya ko rage waye idan ƙari ne ya faru a sallah to sujjada ba a biya ake shine sujjada guda biyu bayan an sallama sallah idan ragi ne ya faru sujjada qabla aiki idan kuma ƙari da ragi suka haɗa a lokacin da mutum ya tsara ya ragi sujjada qabla ne Allah ya shirye da mu Assalamu alaikum malam me ya rubuta matar da ke haɗa fada da iyan uwan mijinta da wannan mata ba ta kyauta ba a yi mata addu'a Allah ya shigar da ita domin ta zama annamiya domin yana daga cikin annamimanci shi ne ɗaukar maganar wani a kai ma wani don a ɓata tsakaninsu wannan Allah madaukakin sarki ya shirye masu irin wannan halin su bari da haka bahaushe ya ɗauka wannan shi ne munafunci wannan wani nau'i ne na munafunci amma ba shi ba ne munafunci mai irin wannan ya ɗauki maganar wannan ya ɗauko ta wannan don ya haɗa da tsakaninsu an na limanci ne kuma na daga cikin abin da ke gawa mutum azaba a kabari Allah ya tsare mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna son ka fara ta faɗa muna mutanen nan da Allah ya da Allah ya haife su domin cika gida gora jiya ka faɗa muna kashi uku daga cikin su daga cikin su wato waɗanda ba su amfani da suke rasu ganin su da yin su ke gaskiya da alkai don Allah a faɗa mana sauran kashi bakwai da suka rage domin kashi kashi goma ne Allah a ta da aljanna ba tare da tsari ba a amin ba shi ya ba da mu Allah ya sa aljanna da sauran masu rayuwa. To ni ba san inda na faɗa kashi goma ba ne. Ko kai kashi? Kalau ka kalau kita makan itu, ko juga makan na itu. Eh? na dai kawo aya cikin suratul a'raf wa laqad ra'ana li jahannama katiran min al-jinni wal ins na faɗa sannan a farkon karatu na ce akwai gabobi guda bakwai da suke da haƙari a jikin ɗan adam na faɗi wannan mu je duka assalamu alaikum malam Allah ya ƙara amma da lafiya malam da Allah mana kan ayyuka jawabi game da arziki malaki lafiya shin tana da dama da sha abini in har ka ji sauki don tana kan shan magani ko magani na buƙatar cin abinci kuma san wani ba ta mai magani wannan matsala ce da babu wani matsala a cikin ke ta ko ga da Allah ya ce ya ayyu ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun abinda aka fara lallashin mutane da shi sai da aka ce musu ayyamin ma'aduda kar ka bi cewa an ce ki kwana 29 ko 30 ba ki ba abinci an ce an an da ya fara lallashin mutane Allah ya ce ayyamin ma'aduda kwanaki ne yan ididdigaggu wanda ba su da yawa inda ba gashi ana sa takwas ga wata ba to a cikin kwanaki ididdigaggu ne ce fa man kana minkum maridan wanda yake a cikin ku ba shi da lafiya au ala safari ko ya samu kansa a halin tafiya tafiyar da in yace zai ya azumi zai sha wahala Allah sai ya ce fa'idatun min ayyamin ukhra to in ya ci abinci saboda uzuri na rashin lafiya ko ya sha azumi saboda uzuri na tafiya yana daga cikin dalilin da ya sa kullum ake so mutane su dinga yin karatu su san abin da ya zama wajibi a kan shi domin in mutum bai san wannan ba zai je wani lokaci ya sha bakar wahala ya ɗauka Allah yake yi kuma bai san saɓan Allah yake bi ba yanzu za ki tafiya tafiyar da yake akwai wahala a ciki ba wanda ya ɗora miki yin azumi ki ajiye azumin bayan sallah sai kirama dan annabi ya faɗi cewa laisa min albirri bai daga cikin da'a ga Allah asiyamu fi safar azumi a cikin tafiyar da mutum ya san zai sha wahala a cikin ta to haka rashin lafiya mutum bai yiwa bai shi da lafiya kuma ya ce sama kansa cewa dole su yayi azumi guda haka sai Allah ya ce fa man kana kun maridan aw ala safarin sai ce fa min ayyam min ya rama a wasu kwanaki na daban wanda ba kwanakin azumi ba sannan rashin lafiya iri biyu ne akwai rashin lafiyan kamar masu ƙwalsa wanda ƙwalsar take zama chronic wanda likitoci za su ce wannan ciwon an riga an ɗeba tsammani wajen warkewarsa ko shi irin wannan idan ta riga ta zama chronic azumin ma ya a kan mutum sai dai ya ciyar a maimakon azumi kuma bai laifi ba kuma bai saba ma Allah ba lura shi ba ya sanya saboda haka ba komai tunda matsala ce ta rashin lafiya ta ajiye azumin ta ci abinci bayan sallah in ta warke sai ta rama azumin wallahu a'lam Salamu alaikum da Allah malam a yi min addu'a game da wani kula da take da da da ne Allah ya yi mafita kuma ya yi lafiya amin to Allah ya miki mafita ba ke kaɗai ba duk wanda ya zo nan Allah ya sa masa mafita a rayuwarsa duniya da lahira sannan wacce ɗazu take neman addu'a akan mijinta Allah madaukakin sarki ya shigar da mijin yana da matsala ne wanda ba su da matsala da mazajen su kada Allah ya kawo matsala wanda kuma suke fuskantar matsaloli ake tada uwa su Allah ya kawar da kura Assalamu alaikum ana rafa kamar don Allah a yi mako a yi mata a yi game da saurin rantsuwa da kuma yi ma ɗayan baki da wasa amma daga baya su nuna kura jiya ai mun yi magana akan wannan na daga cikin dalilan da zai sa mata da dama su shiga wuta annabi ya ce ta tafsirna la'ana suna yawan tafiwa daga lokacin da masu tafi ne mai yaro abinda take cewa shine ba Allah ya cire tausayi da jin kai da rama a zuciya shi sannan Allah ya kare shi wuce da goma a cikin ta shi ba a so kuna ma 'ya'yanku mummunan baki ku koyi ɗabi'a ta larabawa za ku ga balarabe ko a cikin fushi ɗansa ya masa abu maganar da za ta fito daga bakinsa magana ce ba ta ke nuni a kan fushin ba irin so a dakar lahu allah ya shirya da kai allah ya maka kaza allah ya maka kaza na fatan alheri ko da a cikin fushin ne to haka ya kamata ya zamanto domin daga ran da ɗanki ya lalace ko ɗarki ta lalace to kafin kowa ya fara kuka a wata kila ki fara kuka Allah ya shirye da mu amma ba shi ne abin da zai assalamu alaikum ko alaikum ba a sa Allah ya gafarta wajen mai son taimakon bayan Allah da kuma son a amma mini da ba da kuma idan ka yi ba da sani ba da sani ba tana da laifi saboda Allah ka kai ya san ke samun alheri da ina ganin ba mamaki watakila farko an biyo ta hanyar da ba ta dace ba ne fa aka sami rashin gamsuwa amma ni ganin zai fi kyau ta yi kokari ta fitar da mijin galibi da dama daga cikin wani lokaci idan za su yi abu kukan kasa kina cewa mazajen ku duk irin matakin da kika kai a rayuwa to mijinki shi shugaba ne sai kina kasa da shi a ƙa'ida kuma wanda duk yake shugaba ne in za a zo masa da abu ana zuwa masa da shi ne ta da shawara ba umarni ba wata kuma in ta tashi umarni kawai kai tsaye take ba mijin to ai ta ga abin da take so a yi to daga nan kuma shi ma sai shi dan ya zo ya tsaya da ce yanzu kamar wannan ita ce za ta faɗi yadda za a yi to billahi lazi ba za a yi ba to daga nan sai kaga ana samun matsala wasu ma sai kaga yanayin yadda ya kamata a ce suna kiran sunan mazajen suna sa ba haka suke yi ba ya zamanto a wani suna wani tashin na girmamawa da matar ke kira mijin da wata idan mijinta sunansa na ta'ala to ban za ta kira shi baka ga murya za ta tafi na ta'ala ko ta ce ma yaran shi ku je ku ce na ta'ala ya zo yana kiran Allah ya ji da saboda haka ina ganin ai kokari a ba hanyar da ya dace a gamsar da shi farko tukunna dan ya zamanto shi ya ci gaba da samun lada wajen ba shi gudunmawa ke da kike yin aikin ke ma kina da lada a kan shi Allah ta'ala ya shirye da mu salamu alaikum ya Allah ya rabu da malam ba ana akwai wani taimako da za a yi masu da ya da to wallahi ban sani ba sai dai ki karanta musu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla Allah babu wani abu mai wahala sai abin da ka sanya shi mai wahala ne kuma duk abin da Allah masa wa anta taj'al al-hazna shi ne abin da yake da mugun tsauri abin da yake da mugun wahala idan Allah ya ga dama sai Allah ya mayar da shi mai sauki to irin waɗannan addu'o'in jaza ya halatta ki cigaba da yi ma yaro kuma in Allah ya da sunna addu'a ce tabbatacciya daga bakin Annabi Muhammad Allah madaukakin sarki zai iya kawo sauki ne sai ne Assalamu alaikum malam ina hukunci da mijinka ba a wani duk abin da ka yi ba ta ka yi mishi daidai kuma ta kuma ka yi daidai kuma yi daidai ma fada har abin ya kai matar ta sami miji kan ba ta jin daɗin shi ya halatta da nemi doron don ta zama ta rawa so neman ba da shawarar cewa farko ta kunta ta nemi hanyar da ya kamata su rabu na farko idan kana ganin an kai wata mustawa da ba ta kan shi to ka nemi zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala duk daga ƙa'ida na asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum ta iya san rabuwan kuma rabuwan ya zama sharri sannan ta iya kin zama da auren kuma kin zama da auren ya zama shine alheri duk zai iya faruwa Allah ya san haka amma ita bata san haka ba to kamar yadda al'amarin zuwa ga Allah ta hanyar ba shi zaɓi shi Allah ya sanya masa mafita sanya mata mafita wannan shi ne abu na farko abu na biyu kuma galibi daga cikinku idan suna da aure ba ka sanin auren ni'ima ne sai sun kaso auren tukunna domin aure yana yin wahala yanzu ba kuma daga ciki ana faɗa ana cewa ga maza da yawa dama a gari sai kin tashi neman nagari ne to lokacin za ki sha mamaki ko sannan abu na gaba yana daga cikin abin da muke faɗawa mata kowace mace ta dinga la'akari tana sanin halin mijinta don ta yi masa magana a lokacin da ya kamata ta mai magana lokacin da bai kamata ta mai magana ma kar ta mai magana to amma wata fa in ta tashi yadda ka san an haife ta a garin kaba kaba billahi da duk abin da ya fito ba shi haka zai na yi bincike na gano akwai dalilan da yasa wasu daga cikin mazan ba su da ma lokacin da za su zauna su tattauna da matan saboda wasu in za su yi magana matan kaso goma to maganin su kaso takwas ko tara akan kuɗi da ya zo ya zauna sai ya ce yi wa dama yanzu an tuna ka gashin kaban nan sauraron mu dalilin nan ta ya kusa ƙarewa yanzu kaza kaza ya kusa ƙarewa sai ya gama fa wani ya zo ya yi sallama da shi da ya fita ya ji ya dawo sun gama tattauna ya sake zauna sai take ce ta ma sake tunawa yanzu kalanzin ɗin nan ya kusa karewa. waye ya kusa karewa? ya fita ya je kasuwa ya dawo da ya dawo kayan da ya zo da shi ba ta ba ba ta yi masa sannu da zuwa ba yana zauna za ta ce wata ma ƙara tunawa lokacin da zai fita akwai abu kaza da abu kaza ya kamata ka mai bayani ba ta mai bayani ba to da ya fahimci cewa magana ki guda goma kaso takwas ko tara duk tana da alaƙa da matsaloli ne da kin magana za ki ga a fasa wata walla ya take ya ɓata rai ya sha kunu ya daura fuskarsa to wannan shi ne da haka ni na ba ta shawara ta yi ƙoƙari ta fahimci halin mijin shi yasa kowace mace ya kamata ta fahimci gidan mijinta nan ne inuwar da idan aka bugo shi daga waje ta rana nan zai zo ya wuta amma wasu matan idan namijin ya ɗebo bala'i a waje in ya zo gida kuma sai a ƙara mai bala'i sai ya zamanto to wani ma sai ya tsammace gara wajen da ya baro da gidan da ya kan haka ake saboda haka dole ne sai an yi la'akari da abubuwa sai an koyi abubuwa irin waɗannan wanda suke da alaƙa da zamantakewa na aure saboda haka ni ban ban yin fatawa cewa ta ɗauki hanyar rabuwar shi ne a matsayin solution na ƙarshe ta yi ƙoƙari ta nemi zaɓin Allah sannan ta yi ƙoƙari ta gano menene matsalar lokacin da ya kamata ta yi masa magana da lokacin da bai kamata ba ina ganin wannan zai taimaka Allah ya ne ta Assalamu alaikum a wajen bayyana karatu na mata na Afirka kuma sai na sallama na tuna amma da ya to bayyanawa da asirtawa bai daga cikin abin da yake bata sallah gaba daya inda a ce sanda kika bayyana ko kika asirta sannan akwai wani abu ku kiyaye idan mutum yana sallah matsala ta faru ko ya ƙara ko ya rage ko kaza ya kasa gane me zai a sallar gaba ki daya to yayi sujjada qabl ko me ya faru a sallar ya dauke masa wannan yana daga ciki saboda haka in akwai lokaci irin wannan sai sujjadan a in akwai lokaci ke sujjada ainihin wato rage sai sai kai sujjada qabli shikenan sai kai sallama an babu yin sujjada qabl din mustahabi ne sallai kai wallahi ma kishiyar da game ba mu san wani shigewa gaba ba ba sai bayani ba shigewa gaban in na alheri ne a yana da kyau in ko na shirri ne to kaga nan ne matsalar ta mun kuma ba sai mana bayani ba shigewa gaba na alheri ko na shari shi ne ba mu sani ba Ta haka a dunkule yadda ta turo tambayar idan shigewa gaba ne ta bangaren alheri to zai zama to man ya shafa a shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha ta shige gaba wajen aikin alheri ko duk irin abin da ya tabbata na alheri ita ma tana da sakamako a wajen Allah in ko na sharri ne zai zama to man ya shafa shafa'atan sayyi'atan ya mu kiflun minha ita ma tana da mummunan sakamako idan aiki ne na sharri ya danganta wanne ne daga ciki Allah ta'ala ya shige da mu Allah ya tsare mana imanin shi ke nan kike karshe mun amfani da wannan damar a shi da shi ba biya a dai mata da ita abin da iya da ta fara da wannan da ya da sauran kowa wanda mun tare da sunan azumi da alaman ma muna gabatar da godiya mu zuwa ga malam na wannan farfagayar da ke yi tare da cewa akwai ayyuka da dama muna da da ala ya taka mu da kai ubangiji subhanahu da ala ya ci gaba da ƙara ma malam ilimi na suna mai amfani kuma ya ci gaba da bashi lafiya kuma ci gaba da bashi kariya daga dukkan kusa ko na nesa ya ƙara sanya wannan da aure a sai ya masa da kuɗi na ta da gwamnati lafiya da ya ɗauke shi a cikin wannan da'awa da ya ɗauke shi abubuwa na arziki wanda ya ɗauke cewa irin da ba da karatu kuma da ma da cikin ba da kuɗi ala nuna maka irin wannan rana ɗin ina da kuma ala su gana ta'ala kuma duk wanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan karatun ya ɗauki ya karfe ne ala su gana ta'ala za samu ruwa da alheri ba za kuma a ba da ga shi na da kuma shi ne da makarin yaki na ana wanda Allah ya tafi a kan kwakwale da yake duk duka mara yake bai da ko da za mu kan mara da ta zaba ba mu yi da su ba ina da yawa da su ne Allah ya rufa mu da ya ko da mu da da goyi ne ya ga yau da mu da ya ko da mu da ko da mu wannan abin da mu yi da mu ne ma shi mana addu'a da dai wannan lokacin da ya barka sannan ya kare da Allah ma ka tsaya

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kowa da bukatar ta anan ta alheri Allah madaukakin sarki ya biya masa a wanda muke jin tsoro na sharri Allah ka nan ta mana na Allah sada mana shi wannan suke karkace kan hanya daga cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya amin wanda suke kan tafarki madaidaci kuma Allah madaukakin sarki ta tabbatar da su wanda suke tare da mazajen su ake samun matsala Allah ya kawar da matsalar wayanda suke zaune ba a samun matsala kada Allah madaukakin sarki ya kawo musu matsalar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu dukkan mutumin da ya haɗu wannan karatu Allah ka sa ba marashin arzikin lahira a cikin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka zaunar da wannan ƙasar ta mu lafiya duk wanda za su zama su ne sababin ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ke mana maganin su don ƙasar nan ta zauna lafiya Allah ka fi tsammu Allah ke mana rahama Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon gyara alaƙar da ke tsakanin mu da kuma ta kake akwai matsala kafin mu koma zuwa gare ka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi yadda mu akan tafarki madaidaci اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل حجة لنا يا رب العالمين mai wannan gida da ya gina wannan waje ake ta aikin addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri Allah ya shirya masa iyalansa fiye da yadda yake kokarin gurin yi masa tarbiyya Allah ya buɗe masa kofofin arziki fiye da yadda yake neman arzikin dan tsarkin sunayenka halin da mutane suke ciki na rayuwa yanzu muna roƙon Allah ya sauƙaƙa ya kawo sauƙi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana mafita a dukkan al'amuran mu na rayuwa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا بكل ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرجنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آه، hajji ali suna ta sai ta yadda ta so a kan nan kowa zauna sai mara yaki